آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da biyu ga watan safar watan biyu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha shida ga watan biyar shekara ta dubu da dari tara da kuma 99 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka kitabut tauhid idan ba manta ba darasin da ya gabata baya babu da muka karanta babu ma a fi lahi ta'ala wala in azaqana al-insana wala in azaqnahu karahmatan minna min ba'di dharra tare da babin babu lahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma yau kuma za mu tashi wani sabon babin daban babu kaulin lahi ta'ala wa lillahi asma'ul husna fada'uhu biha wa zarul na yulhiduna fi asma'i zauna ma kanu amalu wato babi da yake fada yake bayani dangane da ma'anar fadin Allah ta'ala wa lillahi asma'ul husna ubangiji ta'ala yana da sunaye mafiya kyau da haka fad'uhu biha ku roƙe shi da su waɗannan sunayen wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke fantare matafarkin gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah sayidu zauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka mutu irin abin da suka kasance suna aikatawa wannan babi babban abin da malam ya kulla babi a ta. shine tabbatar da suna daga cikin sunayen Allah yana daga cikin bangarorin tauhidi guda uku tauhidul asma'i wa sifat bangare na farko tauhidul rububiyya bangare na biyu tauhidul uluhiyya bangare na uku tauhidul asma'i wa sifat shi tauhidul rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa kashewa rayawa arzikawa saukar da ruwan sama fitar da tsirrai waɗannan dukkan su ayyuka ne na Allah shi kadai halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su duka wannan ayyuka ne na Allah shi kadai wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin zartar da ɗaya cikin waɗannan ayyuka irin wannan ne ake kira tauhidur rububiyya kadai ta Allah a matsayinsa na rabbu mahalicci mai kulawa da halitta na biyu shine tauhidul uluhiyya ta Allah da ibadojin mu mu bayi duk abin da zamu yi na ibada ya zanto mun yi shi dan Allah kadai ba dan neman yarda wani ba to na uku wanda shine wannan aya ta shafa da muke magana a akai tauhidul asma'i was sifat ta Allah ta fuskar sunayensa da kuma siffofinsa ma'ana dukkan suna da yake na Allah ne a ta shi da shi dukkan siffa da take ta Allah ce a ta Allah da wannan siffar an gane ko to wannan shine babban abin da wannan babi ke koyarwa Allah ce walillahi al-asma'ul husna ubangiji ta'ala na da sunaye alhusna mafiya kyau ba wai masu kyau ba mafiya kyau waɗanda suke matukar ƙololuwa wajen kyau al'asma jam'in na ism idan an ce alhusna wato kamar tafdil ne wanda muzakkar ɗinsa akan ce ahsanu idan mace ce sai a ce husna to dukkan jam'i da gairi akil yawanci akan kawo masa sifa ta mace ma'ana dai walillahi asma'ul husna lalle ubangiji na da sunaye mafiya kyau daga cikinsu akwai Allah akwai Ar-Rahman Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم السميع البصير المتعال القريب da sauransu dukkan waɗannan sunaye ne waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau makular kyau shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha abinda wannan ke nunawa banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a ce yana da suna da ya kai matuƙa wajen kyau duk mai suna ko da a ce sunansa mai kyau ne ko a ce mummuna ne amma makular kyau to wannan sai sunan Allah kaɗai me ke nuna wannan ke bantuwar Allah da wannan birin ayar na nuna haka dan ya ce walillahi al-asma'ul husna asalin zance alasmaul husna lillahi sai zanto alasma'u shi shine mubtada al-husna wanda yake na'at ne ta tabi'un ya rafa rafa'an wa ban wajen ra. lillahi wannan shine muta'allikul khabar ko shine khabar ga ka'idar zance a larabci akan fara kawo mubtada ne kafin a kawo khabar amma idan an so isar da wani saƙo, to sai a jinkirtar da mubtada a ƙarshe sai a kawo khabar a farko abinda wannan ke nunawa walillahi al-asma'ul husna ya fi cikar ma'ana sama da ka ce al-asma'ul husna lillahi domin da zaka ce al-asma'ul husna lillahi Allah yana da sunaye mafiya kyau wannan baya nuna wani wanda ba Allah ba shi ma ya zanto yana da sunaye mafiya kyau yayi tarayya da Allah wajen mallakar sunaye mafiya kyau amma yayin da ka ce lillahi sannan ka kawo al’asmaul asmaul husna wannan na nuna Allah ne kadai yake da sunaye mafi kyau wani wanda ba shi baya da suna mafi kyau shine taqdimu ma haqquhu at-ta'khir hasra ma haqquhu takhir hasra yayin da duk abin da ya dace a kawo shi karshe sai ka ga an kawo shi farko to abin da yake nuna wa takaituwar hukunci kan wanda aka tabbatarwa daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da zaka ce na'budu iyaka wa nasta'inu iyyaka ma'anarsa muna neman taimakonka muna bautata maka wannan baya hana mu nemi taimakon wani wannan baya hana mu bautawa wani amma tun da ka gabatar da iyyaka din a farko sannan ka ce na'budu wannan ya nuna shi kadai muke bautatawa shi kadai muke neman taimakonsa ba mu hada shi da wani taqdimu ba haqquhu ta'khir yufidul hasra wannan ka'ida ce sananniya a cikin larabci walillahi asmaul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau to me yasa suka zanto mafiya kyau saboda shi da kansa ne ya sa wa kansa suna da su ba wani ne ya rada masa ba domin da wani ne zai zaɓo suna ya raɗa ma Allah shi saboda ƙarancin iliminsa ile jingina ma Allah abin da bai dace ba kamar yadda tun da mu muke jibantar raɗa sunaye ga 'ya'yanmu da muka haifa ko ababen wakilcinmu da ke da ke hannunmu wani lokacin sai ga sunan ya dace wani lokacin ga sunan bai dace ba wannan yana faruwa ne saboda ajizancinmu na dan adam da kuma karancin iliminmu to haka ne inda Allah zai kyale al'amarin raɗa masa suna a hannunmu a ce mu za mu zaɓi suna mu sa masa to lalle kila wata rana mu sa mai ke wata rana mu sa mai amma tun da shi kadai ya kuncin nadawa kansa suna da kansa shi kuma shi ne mafi sani ubangiji da ala to kaga kenan zai tabbatar tabbatarwa kansa abin da ke shi ne mafi dacewa to da wannan ne malamai ke cewa ba ka da daman da za ka tabbatar da kalma kaza a matsayin suna ga Allah dole sai in ta tabbata cikin Qur'ani ko hadisi ka'ida ce sananniya wurin malamai asma'ullahi ta'ala tawqifiyyatul la majalil lil fiha sunayen Allah gaba ɗayan su ne abun nufi ba yanda za a yi ka ce kaza suna ne na Allah sai in akwai Qur'ani karara da ya nuna haka ko hadisi karara da ya nuna haka aya ko hadisi amma ijtihadin ka da sanayyar ka da larabci gogayyar ka da ilimin sarfa ko balaga ko nahawu ko ma menene ka zaƙulo wata kalma ka ce kai wannan daga yau ta da cikin sunayen Allah wannan kuskure ne dole duk abin da za ka kawo idan kai da'awar sunan Allah ne sai mun tambaye ka dalili idan ka ce as-sami'u sunan ne Allah al-basir sunan ne Allah sai mu ce saboda bai sai ka ce li qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir idan ka ce al-qaribu sunan ne Allah sai mu ce saboda bai sai ka ce saboda fadin Allah ta'ala wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib idan ka ce almuta'al sunan ne Allah sai mu ce saboda mai sai ka ce saboda fadin su cikin suratul radi alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al idan ka ce al-azizul hakim suna ne na Allah sai mu ce saboda me sabba lillahi ma fi samawati wa fil ardi wa huwa al-azizul hakim idan ka ce al-alim suna ne na Allah sai mu ce saboda me sai ka kawo aya duk abin da muka tambaya ko hadisi ko aya amma da ka ce kaza suna ne na Allah sai mu ce ina qur'ani da ya nuna ko hadisi sai kai shiru mu sai mu ce to istighfari da kace kaza sunan Allah ne bayan baka da aya ko hadisi da ya tabbatar da haka yanzu janye kai ne ka rada da kanka kenan ko wani ya faɗa ba tare da ya baka dalili ba ta ka burki kar ka yadda ka furta kaza a matsayin suna na Allah sai bayan ka samu mai nassi na Qur'ani da ke nuna haka ko hadisi duk malantarka ba a yadda kai ijtihadi a wannan babin duk malantarka sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa zaka tabbatar masa kun gane da kyau to amma idan wajen bada labari ne sai ka jingina wata kalma ga ubangiji dan bada labari to wannan babin labari daban da babin tabbatar da suna misali ka ce amantu bi wujudillahi nayi imani da samuwar Allah alwujud din nan ai ba ka tabbatar ba shine a matsayin suna ko sifa yayin da ka kawo kalmar alwujud muka ce me kake nufi kana nufin suna ne na Allah ka ce eh sifa ce ta Allah muka ce kace eh sai mu ce to kawo nassi na Qur'ani ko hadisi din haka kaga babu yanda zaka iya gano su da tabbata ce a'a ni ban da'awar suna ne na Allah ko sifa ba amma dai labari nake bayarwa cewa Allah saman mai ne sai to wannan mun sallama ba suna ka sa ba labari ka bayar haka idan ka ce as-sani'u Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u kulli shay'in Allah shine mai sana'anta komai da komai sai mu tambaye ka me kake nufi da kalmar as-sani'u kana nufin suna ne cikin sunayen Allah kace i eh. sai mu ce kawo nasi na Qur'ani da ya tabbatar ko hadisi kaga ba za ka iya kawo ba in ka ce a ah, ni ba ina nufin suna bane ba labari nake barwa game da ubangiji cewa shi ya sananta komai sai mu ce to wannan mun sallama maka kun gane da kyau duk kalma ba ka tabbatar da ita a matsayin suna ga Allah sai in kada da nassi na Qur'ani ko nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa sunayen Allah suka zanto mafiya kyau saboda kowane suna ya kunshi ma'ana sabanin sunayen mu na bani adam ba dukkan suna ne ya kunshi ma'ana ba waɗansu suna da ma'ana waɗansu ba su da ma'ana kuma waɗanda suke da ma'ana ɗin wata ma'anar mai kyau ce wata ma'anar mara kyau ce kuma waɗanda suke da ma'ana mai kyau ɗin ma kanta wata ma'anar mai sunan ya dace da ita wata ma'anar mai sunan bai dace da ita ba amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana kuma dukkan ma'anoninsu masu kyau ne kuma dukkan ma'anoninsu sun dace da ubangiji kun gane bambanci amma sunayen mu wani na da ma'ana wani ba da ma'ana wani ma'anar mai kyau wani mara kyau wani nan mai kyau ya dace da mai sunan wani nan mai kyau bai dace da mai sunan ba saboda mu kalmomin kawai muke zubewa lokacin da muka zube su dan idan an ce zaidu ka waiwayo ba dan muna nufin ma'anar zaidu tana jikinka ba don ma'anar zaidu ai masdar ne na zada ya zidu ziyadatan wa zaidan idan an ce zaidu dadi wai zai ce zaidu ya sa sunansa sunan dansa dadi ai kawai kalmar gundugulan ta ba tare da halalo ma'ana ba dai idan an ce zaidu yaron ya wayo yace na'am ha kawai yake nufi amma baya nufin ma'anarta ina fatan kun fahimta da kyau to haka galibin sunayen mu suke ko dai ba su da ma'ana ko suna da ma'ana kuma ko ma'anar mai kyau ko mara kyau ko kaza amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana kuma dukkanin ma'anonin su masu kyau ne kuma dukkanin ma'anonin su Allah ya siffanta da su idan ka ce al'alimu yana dauke da ma'ana menene ma'anarsa shine siffantuwar Allah da ilimi kuma lalle Allah ya siffanta da ilimi saboda ilimin nasa ne ma yake sanin komai baya jahiltar komai la yadhillu rabbi wala yansa Allah masani ne game da dukkan komai da komai lalle al-khaliqu yana da ma'ana menene ma'anarsa mai siffantuwa da halitta saboda kasancewar sama yana da wannan ma'anar shi yasa shine mahalicin komai da komai lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun dukkan sunayen Allah haka suke da haka kenan kaga sun zama mafiya kyau mu ku sunayen mu saboda waɗansu da ma'ana waɗansu babu kaga ba za su zama mafiya kyau ba ko dai su zama kyawawa in an yi sa'a kenan ko su zanto ma marasa kyau kun gane da kyau ce yadda ya zawa jaba kadaita Allah ta fuskar rububiyya haka kuma ya wajaba kadaita Allah ta fuskar ilahantaka wajen yi masa bauta shi kadai haka kuma ya wajaba kadaita Allah wajen sunaye da siffofi ba mai suna irin nashi ko sifa irin tashi subhanahu wa ta'ala kun gane ko kuma su sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato kamar yadda muka faɗa suna ne sifa ne lokaci guda suna ne kuma ya kunshi me ya kunshi sifa sabanin sunayen bani adam walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ubangiji yace fad'uhu biha ku roƙe shi da su kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa addu'a kasimu ila kismain ita addu'a iri biyu ce akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala wato Allah yana da kyawawan yi ku roƙe shi da su ko ku bautata mishi da su to ita addu'a kashi biyu ce akwai addu'a ta roƙo akwai addu'a ta bauta to dukkanin waɗannan sunaye na Allah ana so mu yi amfani da su wajen addu'a ta roƙo mu yi amfani da su wajen addu'a ta ibada mu yi amfani da su wajen addu'a ta roƙo. dukkan bukatar da muke da ita ta duniya ko ta lahira lalle akwai wani suna da ya dace da wannan bukatar sai mu roƙi Allah da wannan sunan muna neman arziki yana daga cikin sunayen Allah ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq dhul matin sai mu ce ya razzaq urzuquni ya mai arzitawa ka arzita ni Allahumma bismikar razzaq urzuquni ya Allah ina tawassuli da sunanka mai arzitawa sai in ce ya gafur ina neman gafara ya gafur firli ya Allah mai gafara ina tawassuli da sunanka da siffarka ta gafara ka gafarta an gane ko ya fattah iftah alaina ya kai alfattahu ka kawo mana buɗe cikin lamarin mu kowace bukata da kake da ita ko a duniya ko a lahira sai an samu matukar bukatar ta alkhairi ce to ko wani suna na ubangiji da ya kunshi wannan ya kunshi ma'anar wannan bukatar to sai ka roki Allah da wannan ya zanto kai du'a mas'ala da me da wannan wani zai ce menene dalili akan wannan cewa shi ake nufi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya ce manzon Allah ya rasulullah allimni du'a an ad'u bihi fi salati koya mun wata addu'a da zan roki Allah da ita cikin sallah sai annabi ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim haka annabi ta Abubakar ya rinka faɗa cikin sallah in zai addu'a lokacin da ya kammala karatun tahiyya kafin ya kai ga yin sallama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ya Allah lalle ni na zalunci kai na zalunci mai yawa ta hanyar ayyukan sabo ta hanyar kurakurai wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda ya isa ya gafarta zunubi sai kai taula da me bifirli magfiratan min indika kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka warhamni kuma ka ji kaina sai ce me innaka antal ghafurur rahim kaga ce bifirli nan yace kuma ghafuru warhamni kuma nan yace me arrahimu innaka antal ghafur ar-rahim wato sai kawo jumla taliliya wadda take ta kunshi ma'anar tawassuli da sunan al-ghafur da sunan ar-rahim ta hakikan li qawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zallu ladina yaduna fi asma'i da haka dukkan wanda yake da bukata mafi girman abin da zaka yi tawassuli da shi sunan Allah wannan shine tawassuli na shari'a wanda ya samu asali daga Qur'ani ya samu asali daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ka gani ko ka ji labarinsa ko za ka ji nan gaba bai kai matsayin sunan Allah ba daraja ko kima da haka kenan babu mafi girman abin da za ka yi ta wasu shi sama da sunan Allah ya Allah dan sunanka al-ghafuri mun gafara ya Allah dan sunanka ar-rahimu jikaina ya Allah dan sunanka at-tawwab karbutu bana ya Allah dan sunanka kaza yi mun kaza duk abin da kake da shi ko gaba ɗaya ka haɗe ka ce ya Allah domin sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba domin su gaba ɗaya dan albarkacin su biya mun bukata kaza wannan shine babban tawassuli da ake bukata kowa yi tawassulin da ya kunshi tauhidi tsantsa wanda ba shirka tawassulin da ya kunshi tsayawa akan sunnar manzon Allah gwadamin da annabi ya rayu akai kenan wanda babu bid'a a ciki walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to yaya zaka yi kai du'a ibada da su yanzu mun gane yadda ake yin du'a mas'ala ta hanyar sunayen Allah kenan ku roke shi da su ma'ana in kula da bukata ku roki Allah da su kamar yadda bayani ya gabata to ku bautata masa da sunayen me ma'anar ku bautata masa da sunayen to kowane suna ya kunshi sifa misali yana daga cikin sunayen Allah al-alim wannan suna ya kunshi siffantuwar Allah da mai ilimi to tun da ka yadda Allah ya siffanta da ilimi sai ka bautata masa da wannan ilimin nasa ilimin sa din nan baya jahiltar komai to tunda baya jahiltar komai ashe duk abin da zan ce da abin da zan aikata ko wanda na aikata ko wanda zan yi nan gaba ko wanda na ce ko wanda zan faɗa nan gaba Allah ya san shi tunda ko ya san shi ya kamata duk abin da zan aikata da abin da zai faɗa ya zama alkhairi kada ya zama sharri kaga ka bauta ta mu Allah da sufar da sufar sa ne Al'adar da sunansa al'alim haka as-sami'u ma'anarsa Allah mai ji ne to tunda ko Allah mai ji ne ashe yana jin kowa yana jin komai ba wani sauti a duk inda yake wanda Allah bai ji ba ashe ku tunda Allah yana jin kowa da komai ya kamata in kame bakina kar in faɗi batsa kar in yi tallar shirka kar in yi tallar bid'a kar in faɗi komai sai alkhairi saboda ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da bai yarda da shi ba ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da yake sa masa kishiya ne ko kira ne zuwa ga tafarkin wani wanda ba manzon sa sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan jin ka cewa Allah mai ji ne sai sa sai ka zanto mai kafa kafa cikin abin da zaka faɗa saboda kana jin kunyar Allah ya ji ka faɗa abin da ba daidai ba sannan daga cikin sunayen Allah albasiru to albasiru din yana nufin mai gani to tunda mai gani ne lalle na san duk inda aka yi abu yana gani da haka sai na ɗauki mataki ba zan je kafata ta kai ni inda bai yarda da wurin ba dan kare ganna a wurin safansa kare ganna a wurin bujire masa kare ganna a wurin da wato ba wurin neman yardarsa bane ba to ka ka bauta samu Allah da wannan kenan yayin da kai bauta da Allah ta wannan sunayen duwawo ibada da wa matsala ta fuskar da ake bukata ba abin da zai hana ka shiga aljanna ka riga ka tsayar da tauhidi cikakke kenan mai wanda ya fahimci wannan ayar ba zai taɓa yin shirka ba a bankasa kasa amma wanda bai fahimci ta ba dole ya shirka kuma ka ga ya da cikin ramin sabon da ya kasa tuba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai kuma yace wazaru allazina yulhiduna fi asma'i wazaru allazina kyale waɗanda yulhiduna suke kauce ma gaskiya fi asma'ihi cikin sunayen Allah kyale waɗanda suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah fi ilan alhada yana zuwa da siga biyu ko ka ce lahada mudari'insa yalhadu ko ka ce alhada fi madi mudari'in yulhidu dukkanin dukkaninsa ma'anansa mala ma'ana ya karkata barin tafarkin gaskiya idan an ce na waɗanda suke kaucewa gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah to kauce ma gaskiya cikin lamarin sunayen Allah kala kala ne yana da salo daban-daban ga waɗansu daga cikin su yana daga kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah ka yi inkarin abin da Allah ya tabbatar wa kansa a matsayin suna ko sufa ya zo mai kinin ilhadi ilhadi ne kauce wa tafarkin gaskiya ne Allah ya tabbatar ma kansa suna ya tabbatar ma kansa sifa ka zo ka yi inkarin wannan sunan ko ka yi inkarin wannan sifa da Allah siffanta kansa da ita ya zama ilhadi cikin sunayen Allah kun gane ku. Allah ya tabbatar daga cikin sunayensa a samiul basir al-khaliq ar-razzaq al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan kace baka yarda da shi ba ya zama ilhadi kenan kafirci Allah ya siffanta kansa da siffofi masu yawa ya siffanta da ilimi ya siffanta da kaza ya siffanta da hannaye kamar yadda yace ma mana aka an tazzu lima khalaqatu biyadai ya siffanta da kaza ya siffanta da kaza ya siffanta da istiwa ya al idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan sunayen ka ce kai baka yadda ba kawo kujerar naki ya zama ilhadi cikin sunayen Allah yayin da duk kai inkarin suna ko sifa wanda ya tabbata a qur'anance ko a hadisance ta fuskar hadisi ingantacce to wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah na biyu ko ka raɗa ma Allah sunan da bai sa wa kansa ba kai ka kawo shi da kanka an tambaye ka aya cikin qur'ani ko hadisi da ke goyon bayan ka ka rasa amma duk da haka kace sunan Allah ne wannan ya zama mai ilhadi cikin sunayen Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i duk abin da ka kawo kace suna ne na Allah ko sifa ne na Allah dole ya zanto kana da goyon bayan Qur'ani ko hadisi matukar baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi to ilhadi kai da haka yana daga cikin babban ilhadi da falasifa suke cewa Allah al-aqlul fa'al ko sai masa al-illatul fa'ila an gane ko ko asfane da yin ilmul kalam suke faɗa haka su alwujudu da mutanen muke ke faɗa haka su albaqa'u da suke faɗa a matsayin suna na Allah ko sifarsa haka kaza duk abin da baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi in ka jingina ma Allah shi a matsayin suna ko ka jingina ma Allah shi a matsayin sifa to ya zama ilhadi cikin sunayen Allah kun fahimta da kyau wato kafirce ma Allah kenan bijire ma Allah da ya masa bore kenan dan haka Allah yake musu barazana yace wa ladina yulhiduna fi asma'i kyale ni kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah ma'ana rabu da su za su zo su gani sai ju zauna ma kanu ya amaluna za a sakan ya musu irin munin aikin da suka yi dan ka sa abun ba na wasa bane ba da haka ya jama'a dole mu tsarkake bakunan mu cikin duk abin da ya saku ubangiji kar mu tabbatar sai abin da ya tabbatar wa kansa haka duk abin da ya tabbatar wa kansa kuma kar mu yi inkari kun gane ko wannan na kenan na uku yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala raɗawa waɗansu gumaka suna makamantin na Allah kamar yadda musulkai suka kawo Allah suka raɗa magunkinsu wanda suna nufin ta'anisi ne na kalmar Allahu sun ciro shi daga kalmar Allahu ko al'ilahu sai suka ce Allah kamar yadda suka raɗa ma al'uzza wani gunkinsu suna al'uzza wanda yake sun yi ittikakin sa sun tiro wannan suna daga sunan Allah al-aziz sai sai kawo al-uzza ala wazn fa'ula kenan matar kenan kamar yadda almana sun tiro shi daga al-Mannan wanda al-Mannan ya tabbata suna ne na Allah cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka ce al-Manat to kaga kagowa waɗansu sunaye daga cikin sunayen Allah a raɗa waɗansu gumaka ya zanto kamanta su da Allah kenan daya wanda ya zama ilhadi cikin sunayen Allah da kafirce mu Allah ta'ala to a takaice waɗannan kala kala na ilhadi kenan har guda uku da mutane ke yi cikin sunayen Allah banda su akwai waɗansu nau'ikan gaba in halin karatu ya kama zama mu kansu Allah da ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke yin ilhadi ma'ana suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah cikin lamarin sunayen Allah sayujzauna ma kanu ya'malun da sannan za a sakan ya musu irin abin da suke aikatawa abin da ake nufi da ma kanu ya'malun irin duk abin da suka aiwatar sawa'un wannan abin magana ne ko aiki ne saboda a larabci akan kawo al'amal kuma ya kasance ya kunshi har alƙaulu a cikinsa akan kawo al'amal ya kasance ya kunshi har alkaulu a cikinsa dan kila abin da suka faɗa da baki ne ba aiki ne ba amma ya zama ilhadi kila kuma sun aiwatar da gabai duk da haka kuma dai ya zama ilhadi da haka Allah ce fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya ya'mal mithqala zarratin sharran yara sai kawo al'amal tare da cewa shamilun lil aqwali wal af'al wato yutlaqu amal wa yuradu bihi al-qawl wal amalu ba'd ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس ابن ابي حاتم يا كربو وانا اثر روايه daga Abdullahi dan Abbas ma'anar duna fi asma'ihi abdullada da zai ce yushrikuna wato suna sanya ma Allah kishiya kenan wato daga cikin abin da zai iya shiga cikin ma'anar ilhadi kenan sanya ma Allah kishiya ma'ana kenan su yi itikadin ga wani na da suna irin sunan Allah ko yana da sifa irin sifofin Allah ta'ala wa anhu haka an karɓar da Abdullahi dan Abbas yace sammun lat min al-ilahi wato sun rada ma suna allata daga cikin kalmar al'ilahu da ke nuna ubangiji wal uzza haka sun rada ma suna al-uzza min al-aziz daga sunan Allah al-aziz wato duk wannan cikin ilhadi cikin sunayen Allah wa anil a'mash haka an karbo daga al-a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha kaga duk suna fassara mana nau'ikan tauhidi nau'ikan ilhadi kenan yudkhiluna minha suna shigarwa cikin jerin sunayen Allah ma laysa min ha irin abin da baya ciki sai sai kaza ma suna ne na Allah kaza ma suna ne idan an ce ina aya qur'ani ko hadisi sai babu amma dai suna ne na Allah ma'ana Allah ya kawo sunan shi cikin qur'ani da hadisi har ya bar duniya har annabi ya bar duniya ba tare da an karo ba kai sai ka zo kai istihadi ka kara yanzu tun gyaran Allah kake fa ya ubangiji shekaru 23 da kai kana saukar da wahayi ka ambaci sunayenka da suka dace da kai amma ka manta ga wani nan a kara ya jama'a annabi ya yi shekaru 23 yana koyar da tauhidi ya faɗi duk abin da dace a faɗawa Allah amma kash ya manta ga wani ƙarin sunayen kamar su alƙadimu kamar su albaki kamar su almawjudu kamar su ashay'u kamar su kaza wannan kuma duk ku ƙara shi ma sunaye ma'ana kamar mutum da cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam ilhadi kenan cikin sunayen Allah wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah zauna ma kanu ya ya'malun kaga fasaran magabata yace ko su sawa gunkin su sunan Allah ko kuma yace yudkhiluna fiha ma laysa minha daga wurin al'amari yudkhiluna minha ma laysa minha dan haka dai abinda wannan babu yake nufi tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa na sunaye duk abinda Allah bai tabbatar wa kansa ba ko manzon Allah bai tabbatar masa ba na sunaye to mu dakata kuma yayin da duk muka tabbatar da sunan Allah mu kudurci cewa Allah ne kadai ya kadai ta da wannan wani baya tarayya da dan asalin tauhidi shine tabbatar ma Allah abin da yake ya dace da kuma kore masa abin da bai dace ba tabbatarwa kadai ba tauhidi bane ba kamar yadda korewa kadai ba tauhidi bane ba tauhidi ya kunshi me tabbatarwa a korewa da tabbatarwa la ilaha sai ka ce ko me illallah kaga la ilaha korewa ne illallah kuma tabbatarwa ne da haka duk tauhidi haka yake dan anan kamala take dan cikin la ilaha kamar ka kakkabe dukkan wani na ga gabarin Allah illallahu kamar ka tabbatar da dukkan wata kamala dai idan ka tabbatar da mutum sifa baka kore masa kishiyarta ba baka bashi kamala ba dole sai ka kore masa me kishiyarta idan ka ce masani ne sai ka ce ba jahili ba ne mai ji ne ba kurma ba ne mai magana ne ba bebe ba ne mai gani ne ba makaho ya salam kaga ta tara masa kabala kenan an gane ko shine suke cewa da za ka zo ka ce zaidun qa'imun wannan yanzu ka wa da zaidu tsayuwa amma baka kore ya samu kishiya ba an gane ko idan ka ce zaidun gairu qa'imun ka kore wa zaidu tsayuwa amma idan ka ce la qa'ima illa zaid ka tabbatar wa zaidu tsayuwa tare da kadaita cikin tsayuwar cewa ba wanda ya tsaya sai zaidun zu malin zaidun ghairu malin la sahiba malin illa zaid ya zama kamala kenan an fahimta ko kamar haka idan ka ce Allahu ilahun fadin ka cewa Allah abin bauta ne bai kore wani ya zama abin bauta ba Allahu gairu ilahin ya zama ta'atili kenan ka shi ba abin bauta bane amma idan ka ce la ilaha illallah ya zama kamala kenan akan wannan tauhidi ya asu dole nafi wal isbat labudda min nafain wa isbatin da kalmar tauhidi a haka take ginuwa sasanni biyu sashin annafayu da kuma sashin al kun gane da kyau fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli. al'ula ta farko isbatul asma'i tabbatar da cewa Allah na da sunaye mun fahimci wannan cikin faɗin sa walillahi asmaul husna in ko aka ce yana da suna to kuma lalle kenan sunan ya kunshi sifa dan sunan ba zai zanto ba mujarradul alam ya zanto alam kadai wato gundugulan lafazin da za a kirayi Allah da shi ba tare da ma'ana ba zai yiwu ba dole yana daga cikin kamalar ubangiji sunansa ya kunshi sifa da haka da ce walillahi al-asma'u bai shiru ba sai ce me al-husna da ya ce al-asma'u yi shiru sai zanto suna da bai kunshi sifa ba amma tunda aka ce al-husna ta ya gane sunan mai kyau ne ba sai an halalo ma'ana ba ashe ku ma'ana kuma ita ce ta kunshi sufa kenan asaniya mas'ala ta biyu da zamu fahimta cikin wannan babi kaunuha husna kasancewar sunayen Allah mafiya kyau ba ma wai hasana ba a husna mafiya kyau asalisa mas'ala ta uku al'amru bi du'a'ihi biha yadda ake mana umarni mu bautata mu Allah da wannan sunayen ko mu roke shi da wannan sunayen kamar yadda bayani ya gabata ko dai du'a mas'ala ko du'a ibada ar-rabi'atu mas'ala ta uku tarku man araba min al-jahilin al-mulhidina eh? ta hudu tarku man araba jahilin al barin tafarkin waɗanda suka yi fito na fito da Allah min al-jahilin cikin jahilai al masu kaucewa tafarkin Allah abin da yake nufi da tarko a nan gurin ma'ana tarko sabilihim ba wai barin su ba wannan dole kai musu inkari dole ka kira su kaga kenan ba za ka kyale su ba amma abinda ake nufi barin tafarkin su tafarkin su kan ba za ka bi ba amma su za ka kyale su ko za ka kira su za ka kira su dan dole sai da wa'azi da karantarwa al ta mas'ala ta biyar tafsirul ilhadi biha mun fahimci menene ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah imma dai kagar sunan gunki daga cikin sunan Allah imma kuma shigar da abin da baya cikin sunan Allah shi ma a sa shi cikin asma'ullahi kamar yadda muka ga tafsiri daga Abdullahi dan Abbas da kuma al'am باب لا يقال السلام على الله باب لا يقال السلام على الله دكان سو babuka ne na tauhidi saboda sunan littafin kitabut tauhid babun wannan babi ne da ya kunshi cewa la yuqalu assalamu ala Allah ba a cewa aminci ya tabbata ga Allah ba a faɗin haka assalamu ala Allah ba a faɗin haka dan faɗin haka ya kunshi wato ainihin tawaya kenan fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام في الصحيح يتبت سكن صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi kana yace kunna idza kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance yayin da muke tare da annabi yana nufin cikin sallah kuma sallan ta farilla fa kunna in mun zo karatun tahiyya sai mu rinka cewa assalamu alallahi min ibadi ce tabbata ga Allah daga bayinsa assalamu ala fulan wa fulan amince tabbata ga wani ga wani fa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da mu la taqulu assalamu alallahi daga yau kar ku kuma cewa assalamu alallahi fa inna allaha huwa salamu shi Allah shine assalamu din gaba daya da idan sun zo karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat sai su assalamu ala Allah assalamu ala Abi Bakar assalamu ala Umar assalamu ala Usman su ta zana mutane kowa ana son sai an saki shi annabi ce to daga ku daina sa Allah sai ku kalli assalamu ala Allah kuma a maimakon sai kun zana sunan wani da sunan wani ga kalma miya السلام عليك ayyuhan النبي wa rahmatullahi wa السلام علينا alaina wa الله ibadillahi salihin dukkan wani bawa salihi ya shiga da wanda kuka faɗa da wanda kuka faɗa ba in a ce za ku faɗa kila ba za ku iya karewa ba har lokacin sallah ya fita kuna ta kirga sunaye <laughs> yace daga yau kar ku sake cewa assalamu ala ku dai don fa inna Allah huwa salam dan shi Allah shine assalam me wannan ke nufi shi lafazin assalam yana daukan ma'ana guda biyu ne assalam yana zuwa da ma'anar koruwar dukkan wata tawaya ga barin mutum yayin da nace assalamu alaika ina nufin dukkan wani dangi na tawaya ya koru ga barinka an gane ko kaga anan gurin ina roƙa maka Allah ya baka mai aminci cikakke ka kori daga dukkan wani nau'i na tawaya to idan na ce assalamu alallah abin da sa annabi ya hana shi wato kamar wannan ya kunshi ma'anar Allah na da tawaya yanzu kana roƙon Allah ya korewa kansa tawaya wannan wani ya zama karancin ladabi ga ubangiji ya zama jingina Allah zuwa ga mai na kasu wannan sai ya kawo cikas wajen cika tauhidin mutum sai ya kawo cikas dan lokacin da kace assalamu ala nabi kana roƙa masa aminci daga Allah ma'ana kowace irin tawaya ta kori gabarin annabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana roƙawa bayan Allah salihai dukkan wata kama wata tawaya ta kori gabarin su wa kake roƙo ya arzuta su da wannan amincin Allah kenan to tun shi Allah shine mai shi to ya zaka roƙan masa kansa ya zama karancin ladabi kenan to shi sa sai annabi hana ka duba har abin da yake a lungu kwarai da gaske amma annabi baya kyale al'umma kai shi yasa tauhidi ba a yi shiru kai. ka duba sahabbai duk da rahamar annabi da jin kansa harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim amma ana maganar tauhidi ai ba a manta ba wani tausayi sai an faɗa mutane gaskiya sai an faɗa mutane gaskiya to abinda wadanda suke fahimtar da'awa tauhidi idan kana so ka zama kwararren mai wa'azi na kowa da kowa kai ne mai wa'azin yan bid'a mai wa'azin yan sunna to shikenan kowa sai ka faɗa masa abin da yake so ai kwararren mai wa'azi kenan ka kai na sarki iya ruwa kenan wannan ba za ka kai labari ba kwata kwata ba ka da aiki da kenan baka san me kake ba ai dole ka faɗi gaskiya sai da abinda ake so gaskiyar ka kawo mata dalilan da suke tabbatar da ita kuma lokacin da kake wa'azi ba zagin wani ba cin mutuncin wani faɗin gaskiya tsagwaranta dai idan ka faɗi gaskiyar duk yadda kai amfani da karamin harshe ko taushin harshe sai wani ya ji cewa ka ci mutuncin sa ne wannan kuma babu yadda ka iya haka da'awar ta gada in dai da'awar tauhidi ce dole ka tafi haka jin cewa karwa ne ce na muguna masa bari in dan sassauta bari in dan yi kaza yudan me yaushe za dawa za ta tafi haka dole sai ka faɗa fas da abu masu umar wa arda na musrikina inna ka fainaka al mustahzi'in allazina ja'aluna ma allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun to da haka dai wannan shine abinda wannan babi ya kunsa wato kore abinda bai dace ba wato domin idan ka ce assalamu alallah wato kana nufin kamar kana roƙon Allah ya samu kamala ma'ana da baya da kamala yanzu kake roƙon masa kamala kana roƙon sa dan haka sai ce fa inna Allah huwa tsiya Allah shine assalamu din to tunda shine assalamu za a roƙon masa salamu kuma fa inna Allah huwa salam inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka dai lafazin assalamu sai dai mu amfani da shi a tsakaninmu ana amfani da shi a matsayin gaisuwa assalamu alaikum nan take shine suka ce ibn al-qayyim ke cewa yana daga cikin albarkar wannan sunan lokacin da ka ambace shi ya shafi zikiri ya shafi addu'a domin tunda assalamu suna daga cikin sunayen Allah idan ka faɗe shi kamar kame kamar kayi zikiri kuma nan take yayin da ka fuskantar da shi da mutum ka ce assalamu alaikum zikiri ga Allah addu'a ga shi wanda kai mai wanda ga nan take ya kunshi du'a wa ibada da du'a wa mas'ala a lokaci guda ka yaba ma Allah da cewa huwa salimun min al wa an naqa'id ka roƙawa dan uwanka musulmi kuma an yakuna salimun min al wa an naqa'id sai Allah ka tabbatar masa abin da dama can haka ne sai ka faɗa ya zama yabo ga Allah shi kuma wannan addu'a kai masa ya zama ihsani kai masa kenan ka yaba Allah kuma ka yi ihsani ga dan uwanka musulmi to me yasa ba ma so mu ce da juna assalamu alaikum har ka ga cewa waɗansu wai ramzi ne na a ce wani bai kyauta bai da zai ce mutane assalamu alaikum an ce assalamu alaikum sai ce ga mutanen nan ku so ne mutanen uku assalamu alaikum duk irin alkhairin da ke cikin wannan suna sunan da cikin sunayen Allah wallahu allazi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salam suna ne cikin sunayen Allah manzo Allah ce assalamu sunan cikin sunayen Allah ku ya shi tsakanin ku ba wanda zai shiga aljanna sai da wannan sunan sai da assalam din to kenan shine mafi lafazi mafi dacewa da ya kamata wato kai wa dan uwanka gaisuwa da shi ya kunshi gaisuwa nan take kuma ya kunshi addu'a kuma nan take kuma ya kunshi yabo ga Allah ta'ala fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirus salami mun fahimci fassaran kalmar assalamu cewa shi Allah ta'ala shine assalamu abinda assalamu din kuma yake nufi assalimu min kulli aibin wa naqsin dukkan wani wanda ba shi ba yayin da kace assalamu in kana nufin Allah kana nufin kubatacce daga tawaya kubatacce daga aibu kubatacce daga cewa wani yayi kama da shi fi karfin ayi kama da shi laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir sannan kuma nan take shine almusallimu li ibadihi min al shine wanda yake warkar da bayansa daga dukkan wani dangi na cuta wal baliyati ko na musiba an gane ko wannan tafsirin assalamu kenan as-saniyatu mas'ala ta biyu annahu tahiyya kuma wannan lafazi ana amfani da shi wajen gaisuwa as-salisatu mas'ala ta uku annaha la tasluhu lillahi gayar da Allah da wannan lafazin bai dace ba dan ya kunshi kamar kana yi wa Allah addu'a kenan wanda ko ake yi addu'a shine wanda yake cikin nakasu yana bukatun tawaya Allah ko baya cikin nakasu arrabi'atu wato mas'ala ta hudu al'illatu fi zalika dalilin da yasa aka hana a ce assalamu alallahi annabi ya faɗi dalilin yace fa inna allaha huwa salam al-khamisatu mas'ala ta biyar ta'limuhum at-tahiyyata allati la tasluhu lillah yadda annabi ke koyar da sahabbai su san irin gaisuwar da bata dace a fuskanci Allah da ita ba wato wannan ya kunshi koyar da tauhidi ga mutane kenan babu qaulin allahumma ighfir in shi'ta babu qauli allahumma ighfir in shi'ta wannan babi ne da ya kunshi ma'anar Allahumma magfirli in ita mutum ne ke addu'a sai ya ce ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama to wannan yana cikin abin da yake kawo cikas wajen cikar tauhidi don idan ka ce Allah yi mun gafara in ka ga dama wannan zai iya ɗaukan ma'anoni marasa kyau game da Ubangiji. in ma dai ya ƙunshi ma'anar ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama in abin ba zai dame ka ba to wanda ko ake fuskantar shi da wannan magana shine dan adam ba ni kaza in ka ga dama ba na in baka ga dama ba kar ka bani dan kila idan ya baka bai ga dama ka zai baka alhalin yana ki wanda Allah ko ba haka yake ba dan Allah ba mai tilasta miki ko ya kunshi ma'anar kai bawa kana jin ka wadatu daga rahamar ubangiji ko ya baka ko kare baka duk ganin damar sa ne wannan kuma duk ya kunshi me munana ladabi game da ubangiji dan haka baya halatta cikin addu'a ka ce ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama to amma wannan ya kunshi cikin dukkanin al'amurra ko kuma da waɗansu ban da waɗansu shine malamai suka ce al'amuran da muke roƙo iri biyu ne akwai abin da zahiri mun tabbatar da amfaninsa gafara ta ubangiji kowa ya san amfaninta ba kokonto rahama kowa ya san amfaninta aljanna kowa ya san amfanin da menene da menene duk kowa ya san amfanin wannan to irin wannan in zaka roka zaka roka ne game da Allah kai tsaye dan ka san amfanin abu Allah ya sanar da kai amfanin abin ta hanyar me nassoci na shari'a bai halitta baka ce ya Allah ba ni kaza in ka ga dama cikin abin da kai ka san yana cikakken amfani amma abin da amfaninsa ya ɓoyi gare ka to wannan sai ka bai mu Allah zabi abinda amfanin sa ya boye gare ka baka san akibarsa ba sai kai me sai ka ba mu Allah zabi an gane ko kamar abin da ya shafi mutuwa annabi ce kar ɗaya daga cikin ku ya goraci mutuwa dan saboda wata cuta da ta shafe in har ma zai addu'a mai zai ce Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka rayar da ni in har rayuwar nan za ta zama man alkhairi ka kuma karɓi raina in har mutuwa za ta zama mun mai alkhairi yanzu nan zaɓi ka bi ma Allah shi ma duk da haka ba ta kai in shi ita ba amma dai tunda baka san akibar mutuwa din ba kila mutuwa ta zama alkhairi kila ta zama sharri kila ta zama alkhairi saboda yanzu ne ya kamata ka mutu dan idan ka kara kwana kila wani abu zai biyo baya a ta zama sharri kila bai dace ka mutu yau baka roƙi rayuwar ma nan gaba dan saboda ka samu tuba daga zunubinka kaga kai baka san wanne ne yafi ba akibar aburan Allah take to nan yana daga cikin ladabi bai ma Allah zabi dai idan kace Allah kace ni ma'ana kamar kana ka zartarwa kanka cewa ma mutuwar ita ta zama alkhairi wanda baka da tabaran hangen nesa da zaka kallo wannan Allah karɓi raina baka da tabaran hangen nesa da zaka gano cewa karɓar ranka da ka zai zaumi da haka sai Allah ya ce annabi ce ka biya wa Allah zaki haka cikin istikhara mutum ne yake son ya shiga wata harka ta kasuwanci zai zama kuɗi a cikin mai yawa amma bai taɓa yin ta ba an gane ko kaga zai istikhara to wannan istikhara zafi ne zai bar cikin abin da kake da tabbas alheri ya kunsa gaba daya dan haka sai ce li ya'zimil mas'alata lalle ya kudurce abin da ya roka kai tsaye kar yayi taraddudi kar ya shakka fa inna allaha la mukriha la shi ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya tilasta shi saboda mai al'umuru kulluha dukkan al'amurra gaba ɗaya biye biyadillahi ta'ala wa hata mashi'atihi a hannun Allah suke karkashin gudanarwarsa suke duk abin da ya shafi addini kamar roƙon rahama kamar roƙon gafara ko abin da ya shafi wato wani al'amurra na duniya wanda amfanin su yake sarri kamar lafiya kamar arziki da abin da ya kama da wannan kai tsaye so ake kana cikin addu'a cewa Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza amma abin da duk lamarin sa ya boyu wanda ba za ka iya abin nan dinsa ba to ne sai ka ga Allah zabi ya Allah in ka zai zama alheri ka bani in ba zai zama alheri ba kar ka bani kun gane ko wali fa inna Allah la mukriha la dan shi Allah ta'ala ba wanda yake tilasta shi cikin al'amuransa wali muslimin hadisi ya zo cikin sahih muslim wal yu'azzimir ragbata fa inna Allah la yata'azamuhu shay manzo Allah ce wal yu'azzimir ragaba lalle mutum ya girmama kwaɗayi cikin rahamar ubangiji cikin duk abin da zai roƙa kar ya yi shakka ko taraddudi don faɗin ka cewa yi mun gafara in kaga dama ya kunshi shakka ko taraddudi amma idan ka ce yi mun gafara kaulan wahidan ya kunshi girmama kwaɗayin ka game da ubangiji to Allah yana son in za mu roƙe shi mu nuna zalama da nacewa mu nuna zalama da nacewa ya Allah ba ni Allah ba ni wannan girmamawa ne gurin ubangiji don haka Allah ke son haka bambancin Allah da mutane kenan mutane ba sa son roƙo amma shi Allah yana son roƙo in baka roƙe shi bane zai fushi dan adam kuma in ka roƙe shi ne zai fushi fallahu yas'alu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yas'alu yaghdabu ubangiji ta'ala na fushi ne in baka roƙe shi ba amma dan adam kuwa shi lokacin da ka roƙe shi ke fushi aksullahi tamaman bi tamam da haka sai wal yu'azzimir ragba lalle ya girmama kwadayinsa cikin abin da ke wurin Allah fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un atahu ba abin da za a ce yayi ma Allah girma idan ya bayar da shi kar ka dauka aljanna ta yi yawa ila idan ka yanzu idan ka je ka samu mai arziki duk sa a ce babban mai kudin Kano ka je ka ce ba ni kyautar miliyan daya ai zai ga cewa kana da lafiya kuwa ya har kawai ka zo ka ce nan baka kyautar miliyan ɗaya. me haka ya to kaga a irin nan sai ka ce masa in eh, shi ita saboda ka san zai damu abin ya masa girma <laughs> ba na miliyan ɗaya in eh, shi ita in dai har ka ga dama to ka yi karamci sai ka bani ma'ana saboda in ya bayar zai cutu to wannan sai in ya ga dama sai ya hango ya hango sannan ya bayar to idan Allah ya bayar ko zai cutu ne la ya ta'azamu shay ba abin da ke wa Allah girma ya yi masa gingirin gim a atahu idan ya bayar da shi fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula matsala ta farko an nahayu anil istisna fi du'a'i an hana mutum yayi sharaɗi a cikin addu'a abinda ake nufi da al'istisna a nan guri shine ashartu sukan kawo al'istisna a larabci suna nufin shartu ya tabbata cikin hadisin wato ainihin wata baiwar Allah da za ta je aikin haji sai ya kasance tana jin tsoron rashin lafiya ta zake mata sai manzon Allah ce da ita hujji wa sharti ki kudurniyar aikin hajjin ki ki sanya sharadi ma'ana ki ce ya ubangiji na kudurniyar aikin haji in cuta ta kama ni a hanya to daga inda cuta ta zake mun sai in warware harami na in yi aski in dawo gida annabi ce in kin yaka zaki dace da aikin haji yace walaki mastasnaiki yace hujji wa sharti a ƙarshen hadisi sai ce walaki mastasnaiki sai wannan yana ashe shartu ya san mal istisnau wal istisna'u yusamma san shart wato daga nan za a gane zurfin ilimi da hangen nesan shek Muhammad bin abu Wahhab gaskiya ba karamin malami bane ba yanzu idan wani ya zo nan kuma sai aka ce an al istisna'i fi du'a'i an hana cikin addu'a kai istisna'i ko togaciya kaga nan gudu sai ce to ai gaba daya babu ba inda muka ga wani istisna'i ya manta da cewa abinda ake nufi da istisna'i shine sharadi Allahumma maghfirli in shi ita. warhamni in shi ita wannan in shi ita din ne istisna'i domin al istisna'u bi ma'ana shar ina jin baka fahimta ba na kai haka الثانية مسألة تبيو بناء بيان العلة في ذلك bayyana mana illar da ta sa ba za a yi istisna'i ba dan yin istisna'i din nan ya zanto karancin ladabi da Allah kamar kana itikadin Allah ya baka in ya ga dama in ko ya ga zai ci tukar ya bayar dan kar ne musguna masa sai ce inna allaha la mukriha lahu ko kuma abin zai masa girma sai ce inna allaha la ta'azamu shay ata ubangiji ba abin da yake masa gingirin gimo idan ya bayar da shi ko mun yawan sa eh in ya ga da hali to me ma'anarsa da me ban bambanci tsakanin in ka ga dama ko in ka ga da hali ko kana gani ya fi fito da ma'anar sarari as-salisatu mas'ala ta uku qawluhu li ya'zim al mas'alata maza Allah ce lalle mutum ya kudarci abin da ya nufata kai tsaye kar yayi taraddudi arrabi'atu mas'ala ta hudu i'zamur ragabati ana son mutum ya girmama kwadayinsa wurin ubangiji ya naci ya nuna bukatunsa wurin ubangiji alkhamisatu dan lokacin da kake nuna bukatun wurin ubangiji a bi kake tabbatarwa farko ka nuna shi mai akwai ne na biyu ka nuna kai mara shi ne nan take ka tabbatar da ma'anan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyu alhamid ka kadaita shi da abin ka nuna shi mai shi ne kai kuma ka nuna gajiyawarka to wannan ke nuna ka dauki kanka a matsayin abdu shi kuma ka dauki shi a matsayin ilahu wanda shine hakikatul ubudiyya daga nan zaka gane cewa yana daga cikin hasara ya zanto kai ba za ka yi addu'a ba sai dai ka ba malamai kuɗi su yi maka addu'a hasara ta ƙarshe ma'ana kamar kai baka cikin bayin Allah kamar kai baka da bukata wurin Allah ko kana da ita ba sai dai ka samu ne maka wannan ke nuna hasarar wanda ya zama to wannan matsayi gaba ɗaya addu'a ma'ana ta yi ibada ne gaba ɗaya ibada ko ma'anar ta addu'a ne duk ibada da ka sani a duniya addu'a ce dauki sallah ita ce mafi girman ibada me ta kunsa gaba ɗayanta addu'a kana cewa Allahu akbar du'a wa ibada ka tabbatar ma Allah shine mafi girma lokacin da ka karanta du'a istiftahi gaba ɗaya wannan addu'a ne roƙo ne kake an gane ku lokacin da ka kammala du'a istiftahi ka shiga cikin isti'aza nan gurin ma addu'a ne kai basmala nan ma addu'a ne karatun fatiha tun daga farko har zuwa tsakiya du'a ibada ne tun daga tsakiya har zuwa karshe du'a mas'ala lokacin da ka ce alhamdulillah rabbil alamin yaban sa kai da ka sai Allah ce bawa na ya gode mu arrahman rahim ka bunƙasa sai ce bawa na asna alayya abdi idan ka ce malik yawmiddin sai ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce to wannan tsakanina da bawa shike ibada ne ake wa ibada. shi ke neman taimako ne mai bada taimakon idan ka ce ihdinas siratal mustaqim zuwa karshe nan roko kai sai ce duk wannan na bawa na ne kuma zan bashi duk abin da ya roka din jiki an baka abin da gaba ɗaya sallah ta kunsa addu'a ne daga farkon ta har karshen ta duk inda ka shi yasa annabi ke cewa addu'a huwal ibada ita addu'a ita ce ma ibada gaba ɗaya babu wata ibada daga cikin ibadoji face sai ta kunshi wani nau'i na ibada sai wata tafota ko mun kankantar sa ko ko du'a ibada ko du'a mas'ala dole sai ta kunshi wani nau'i na addu'a ko du'a ibada ko du'a mas'ala an gane ko lokacin da kake yin ta to yayin da mutum shi ba zai addu'a ba sai dai ba wani masa kaga ya lalacewa kenan da hasara da ta tabbata gare shi ba laifi bane wani taimaka mun da addu'a wani taimaka mun da addu'a duk wanda ya ce taimaka mun ya nuna shi ma zai mi zai kenan amma duk wanda zo aka yi dinga da malami a sauke qur'ani su 30 kowace sauka kan naira dubu daya wannan ai masu da yawa kenan ko ko kuma kowace sauka ɗari uku kowace sauka ɗari biyu har ma akwai sauka mai arha naira talatin talatin kowane izini naira kwabo hamsin don girman Allah ka dube da suke wulakanta Qur'ani dan Allah ko Sa'idu Bori mutum ya dauko daga Nijar dan Allah zai ce Sa'idu Bori fa zai zo ya batsa a bashi dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin dubu ɗari amma ka dauko har da mota da komai a dauko aljihun mai tata a dauko dan asar da aka ce musu kuɗi amma ai kai sabon kanti za ka bude supermarket ko kai sabon gida za ka shiga sai ka dauko gardawa a maka sauka ko wace sauka naira 30 <laughs> kaga ya zama wulakanta qur'ani farko dai roƙo kake wajen ubangiji ma'ana baka roƙe shi ba ka kyale na biyu ka wulakanta littafin sa dan ka ɗauke shi yafi komai arha kuma ka sa an wulakanta shi dan waɗancan su ma ba su san matsayin su ba za su yi sauka naira talatin. kuma kun da zato ga Allah tsammanin ku Allah baya ansa addu'a sai an sauke Qur'ani rahamar ubangiji ta fi karfin haka ko kul huwallahu ka karanta ka roki Allah Allah zai yafe maka zai baka abin da kake so ba sharti bane sai an sauke Qur'ani daukan sai an sauke Qur'ani wannan munna zato ne ga ubangiji a duniya gaba ɗaya suwaye za su iya sauke Qur'ani da sai zanto don Allah ba zai karba addu'a su ba in ka ce ai wanda ba zai ba ya biya ai masa to nawa ne suke da kuɗin tsakanin masu iya sauke Qur'ani da kansu da masu kuɗin da za su biya ai musu da wanda ba su da kuɗin kuma ba za su iya ba suwa suka fi yawa da masu karantawa da kansu da masu biya a yi musu dukkan sayan hada duniyar musulunci gaba daya da masu sa a yi musu kosi da kansu shin za su kai goma cikin ɗari na sauran al'ummar musulmin da ba su iya ba su kuɗin da za a yi musu to duk sauran sai Allah ya anshi addu'ar waɗannan ya kyale waɗancan kaga ya zo munin da zato ga ubangiji ya zo munin zato ga ubangiji dan haka ya kai bawan Allah duk mulkinka duk sarautarka duk malantarka mace ne kai ko namiji a matsayin ka na musulmi abinda Allah yake so ka nace kai da kanka ka roke shi kai da kanka ka roke shi kaddara ba abinda ka iya cikin Qur'ani sai Fatiha wallahi ka haddace abinda cikin at da linjira da Qur'ani ba sura irin ta da nassin fadin Annabi har gorantawa Annabi Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-masani wal Qur'an al-azim kaddara bayan fatiha ka iya kul huwallahu ka iya abinda ita kadai tana matsayin sulusun qur'ani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ahad ita kadai ɗaya bisa uku qur'ani take ci kaddara bayan wannan ka iya kula uzai ka duba duk wannan na kasa kasa ne wanda kowanne musulmi mace ko namiji babba ko yaro zai iya in dai mutum ya tashi a bi'a ta musulunci ko akan titi zai iya kul huwallahu yadda za a yi ta yawan faɗa sai dai ka ce a samu kurakurai tunda bai je wurin malami ba amma dai ko akan titi zai iya kulhu wallahu kaga dai abu ne wanda yake abin mafi falala sai Allah ya yi da shi kasa kasa wanda kowa zai iya saboda ubangiji mai rahama ne to ka karanta waɗannan kadai wallahi na ce musu kadai ba wai dan saboda ba su da matsayi ba saboda in kusanto maka nesa dan saboda ba su da yawa ne in ka zo karantawa in ka karanta waɗannan kadai kai tawassuli da su ya Allah biya mun bukata ta duk abin da kake so gwargwadon yadda ka kyautata zato ka gamsu cewa Allah mujibu da'awati ne gurgurdan yadda Allah zai biya maka musamman in ka zaɓi lokuta mafi dacewa ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe tun daga karfe hudu zuwa har lokacin da rana za ta fito lokaci mafi tsada na addu'a kenan da Allah ke sanar ina mai roƙo in bashi idan ka zaɓi bayan sallar la'asar yana ɗaya daga cikin lokuta idan ka zaɓi lokacin da aka yi kiran sallah a masallaci kafin a yi kama yana ɗaya daga cikin lokutan da yan an yi addu'a Allah baya mai da ita baya musamman kuma ka yi addu'ar bayan ka gabatar da wata ibada kamar karatun qur'ani ko wata sadaka da zaka sayar da miskini kar ka ɗauka sadaka shi ne dafa ka dafa waina ko ka zo ka yi gumba ka babba miskinai duk wannan ba shi bane ba makwabcin ka gashi na cikin halin kakanuka yi tafi ka je ka samu masa buhun shinkafa da na masa raka ba shi ka garin nan yadda zai samu yancin kai a gidansa da an ce kawo baya da shi dole ya da kai amma daga ranar da ya kawo buhun shinkafa hulansa sai ya kawo ta goshi zai faɗi duk abin da ya dama a gida ba abin da ya dame shi kaga ka cire masa bakin cikin da yake damunsa to wannan ita ce kama cikakkiyar sadaka da zaka yanci mutum daga shiga gaskanci an hura masa wuta a gida ya rasa yadda zai ka taimaka masa da wannan to irin waɗannan al'amurra da zaka yi bayan ka gabatar da su sai ka zo kuma ka karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas sai ka zo ka dauki asma'ullahi husna ko duka ko wadansu daga ciki dauki karshen suratul hasri huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alquddus assalamu almu'minu ka ce ya Allah albarkacin qul huwallahu dinna albarkacin sunayen nan dake karshen suratul hasri albarkacin qul a'udhu birabbil falaq ya Allah dan idza jaa ya Allah dan kaza ya Allah dan sunanka arrahmanur rahimul malikul quddus salam. ya ubangiji dan sadakan nan da na bai ne wanda na ne domin ka kadai ya Allah ba ni kaza wallahi gurgudan yadda za ka gaskata niyya in ruwa ka roƙa mu mutanen Kano sai an saukar da ruwa gurgudan yadda ka nuna kaskancin ka gaban ubangijinka ka zubar da makaman ka baka da kowa sai shi gurgudan yadda Allah zai ansa maka wannan shine hakikanin tauhidi kuma shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin alkhamisatu na biyar a talilu li hadha yadda aka kafa hujja da wannan al'amari cewa abin da ya sa aka ce ku roke shi kuma ku girmama kwaɗayin korinsa dan shi Allah ba abin da yake masa gingirin gim zai ga ya masa yawa zai ji shakkar bayarwa komai a aurinsa ba komai bane ba dan shi kafin duniya da abin da ke cikin ta yake a matsayin Allahul Malikul Quddus Mu'min ba wai sai da ya samu duniya ne sannan ya samu siffa ta al ko al ko as kafin ya same ta dama haka yake subhanahu ta'ala to abinda muka bada zama daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuduba harshe Allah shi ya fi muna assalamu alaikum warahmatullah yace asa koyi Allah da sani sai gwargwadon abinda Allah ya ga dama na su sani din to abinda Allah ya so mu sani game da shi na suna ko sifa shine ya bayyana cikin Qur'ani sauran da bai so mu sani ba ya koyi kansa cikin ilimin gaibinsa ashe kenan zai iya yiwa bayi su san Allah gaba daya ko za su san wani abu game da Allah gurgurdan yadda Allah ya so su sani wani abu gurgurdan wanda Allah ya so su sani bi kawai kaulihi ta'ala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to kaga kenan ba sa iyakantuwa da adadi sananne amma hadisin da manzon Allah ke cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wato Allah na da tara 99 ɗari ba ɗaya wanda duk kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisi ba yana nufin kadai sunayen Allah 99 bane a ba haka yake nufi ba yana nufin cikin sunayen Allah inda zaka kiyaye 99 to zaka samu shiga aljanna ba sai ka kiyaye su gaba ɗaya ba 99 kadai in ka kiyaye zaka samu shiga aljanna kiyaye su kuma ana nufin furta su daidai ta fuskar lafazi Allah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus kowanne ka furta shi daidai a larabtan sa yadda yake kar ka karanta da hausa ka ce ar-rahmanu da ha babba kaga kuskure ne ko ka al-maliku yadda hausa yake ta al-maliku kaga wannan kuskure ne al-malik al-aziz al-jabbar al-mutakabbir kowanne ka faɗa da makharijul huruf sosai dan ya bada ma'ana furta shi daidai ɗaya kenan sanin ma'anar kowane suna biyu kenan bautata ma Allah da wannan sunan uku kenan bautata ma Allah da wannan sunan in ma ta fuskar du'a ibada ko ta fuskar du'a mas'ala wanda duk ya fahimta darasin yau kuma zai gane wannan kenan an fahimta ko da haka ilimi ke tafiya na bin juna idan ka san wani abu ka rike sai ka ji da an zo wani an faɗin shi ba sai an maimaita ba to da haka wannan shine abin da ake nufi da kiyaye su ba wai kawai mutum ya haddace ba a rubuce idan an tambaye shi me ma'anan al-aziz ban sani ba al-jabbar ban sani ba al'ala al'aliyu dukkan su suna yi ne na Allah wala yahudu hifzu ma wa huwa al'aliyu al'azim sabbi isma rabbikal a'ala me bambanci tsakanin al'ala da al'aliyu ko dukkan su mai suke wa na siffa cikin siffofin Allah ka ce ban sani ba kawai lafazin ka rike kenan baka san ma'anar su ba wannan baka cikin wadanda za a yi wata kuici da aljanna kenan <laughs> wanda za a yi wata kuici da aljanna ya san lafazin kuma ya san me ma'anar bugu da ƙari ya bauta ma Allah da wannan ma'anar haka aikin aiki ne da haka dole sai da tauhidi sai ana karantar da aƙida ke in ba haka ba sai mutum ya ta rigima akan aƙida shekaru goma sha biyar sai ka kawo shi ka ce al suna ne na Allah me ma'anarsa al-jabbaru suna ne na Allah me ma'anarsa al-majidu suna ne na Allah me ma'anarsa yi shiru Allahu a'lam to duk rigima da kake akan aƙida shekaru ashirin ko sha biyar fa me kai sai da tuntuni shekara sha biyar da fahimtar akida ko ashirin ko sama da haka me kake yi da ka fahimta to sai ka fada da ke nan binciken kan fuskar tauhidi kana halartar darussan karatu amma in ba haka ba da yawa daga cikin yawa mutum ya rade da fahimtar sunna amma fahimtar su kawai abinda cikakkiyar aqida shine laya shirka ne guru shirka ne waye yayi ta ta abu ɗaya shekara ashirin yana mai ta abu ɗaya matsalar da yanzu yanzu ne ya kamata ka karantar da yara cikin minti talatin kowa ya fahimta ya tafi sa shi ya shekara talatin yana mai tabu daya ba abin da zaka fahimta na addini inda zaka tsaya a nan gudun kun gane da kyau to bayan mutum ya san ma'anar sai bauta wa Allah da su to wannan hadisi da yace Allah na da sunaye 99 wanda yake zai shiga aljanna ba yana nufin su suna sunayen Allah ba ana nufin dai duk wanda yake da 99 daga cikin sunayen Allah zai shiga aljanna shi yasa suka ce ko da jumlar abin da take nuna yake na Allah rashi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala janna. jumlar man ahsaha tana da alaka da jumlar farko inna lillahi mi'atan wa eh, tis'atan wa tis'ina suman a hada suke da juna an gane ko da haka ba a iyakance adadin sunayen Allah to wannan hadisi daga ina aka samo hadisin da ya iyakance sunayen su hadisin da ya iyakance sunayen shine dai wannan hadisin amma a riwayar Tirmidhi da ta Ibn Hibban a riwayar bukhari ko riwayar muslim sun tsaya ne inna lillahi mi'atan wa tis'ina isman tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wa huwa alwitru shi Allah shine kuma alwitru to karshe a riwayar turmuzi sai aka kara wa huwa Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام aka yi ta kirgawa har sai da aka kai na cikon 99 shine as-saburu to wannan riwayar da aka kawo wannan karshen da aka kawo a riwayar turmuzi ne wanda da'ifi ya ce hadisin da'ifi ne tare da wannan karin na karshe kun gane ko amma inda hadisin ya tsaya hol wuturu nan ne ya tsaya amma karin wannan da'ifi ne cikin malaman hadisi na da wanda suka da'ifan tashi akwai ibn kasir cikin tafsirinsa karkashin tafsirin wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha ya kawo shi kuma ya isara hadisi na da'ifi haka ibn hazm a cikin littafin al-muhalla haka shaykhul islam ibn taymiya cikin littafin majmu'ul fatawa haka imam ibn hajar a cikin littafin fatahul bari cikin malamai na da kenan kadan daga cikin wanda suka zo ifanta hadisin dan ba haka kawai muka faɗa cewa zaifi bane ga malaman da suka zo ifanta ibn hazm cikin mahalla na jin jizi na takwas ibn kasir cikin jizi na biyu tafsirin sa wallahi al-asmaul husna majmu'ul fatawa akwai cikin jizi na shida akwai cikin jizi na 22 duk ya magana kan zaifancin wannan hadisin daga cikin malamai na yanzu kuma akwai Sheikh Nasiruddin Albani cikin Da'iful Jami'us Sagir akwai Sheikh uh, Shu'aib Al-Arnaud eh, da yi takarijin Jami'ul Usul fi ahadithir Rasul shi ma ya magana kan da'ifancin sa da haka dai hadisi ne da'ifi illar da suke kafa hujja da ita wajen da'ifi wajen kasance hadisin da'ifi daga cikin marwaitan sa akwai Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim kuma wanda yake yudallis tadlisu taswiya tadlisin ta zuwa shine iskatu da'ifun bayna sukatayn yana yin wannan tadlisin wanda mai wannan ba a karban hadisin sa da'ifi ne ta wannan bangare akwai kuma Abdul Malik ibn Muhammad Abdul Malik ibn Muhammad Sana'ani Sana'an ta kasar Sham ba ta kasar Yaman ba wanda shi kuma layyinul hadis ne kamar yadda Ibn Hajar ya tabbatar cikin taqribut tahdhib a cikin at-taqrib taqribut tahdhib saboda haka dai hadisin da'ifi ne jerin wannan da'ifi ne to amma kasancewar su da'ifi jerin sunayen da aka kawo wanda suka tabbata a aya sai mu tabbatar wanda suka tabbata wani hadisi ingantacce sai mu tabbatar wanda babu su a aya babu su a hadisi ingantacce sai ta wannan kadai kaga ya zama mai da'ifi sai mu ajiye shi gefe guda ba za mu gaskata shi daga cikin waɗanda aka kawo a nan gurin akwai albaki wanda babu shi cikin wani hadisi ingantacce ko wata aya albaki shine da zai iya tunowa banda su kuma akwai waɗansu waɗansu da aka wanda ba su cikin qur'ani ko cikin wani hadisi ingantacce da haka sai a kiyaye wai shin Allah ya kira kansa da sarki ya ai sarki ba larabci bane ba Hausa ne ballantana gane Allah ya kira kansa da wannan ko bai kira shi kansa ba me yake nufi da sarki a Hausa mai mulki to wannan wajen fassara mai mulki idan ka ce malik ko al-malik kaga zaka ce sarki wannan kuma fassara ce kai fassara ce kai lokacin da ka ce ma Allah sarki ba kana kamanta shi da daina daga cikin sarakunan duniya ba kana tabbatar masa dan dukkan sarakunan duniya kowa mulkin sa da iyaka yana da sa. masarautar Kano tana da iyaka masarautar Zazzau tana da iyaka masarautar Katsina da Wara ina ne duk suna da iyaka amma masarautar Allah fa ba ta da iyaka kuma tsakanin masarautar Kano da masarautar Kazaure da masarautar Daura da masarautar Katsina lalle wata tafi wata girma wata tafi wata dadewa duk da yake kowace sunanta masarauta amma girman su ɗaya ne kasa mulkin ɗaya ne yanayin mulkin da sarauta ɗaya ne kaga sun sha man to balantana ko mulkin Allah za ka kamanta shi da su a ce lokacin da ka ma Allah sarki ba kana nufin kamanta shi ne da wani ba fassara ce kawai ta kalma kuma so ana iya cire su daga sarauta ko Allah ko ba wanda zai cire shi kuma suna da farko suna da karshe Allah ko baya da farko baya da karshe wai yace al muqaddim suna ne da cikin sunayen Allah eh al muqaddim da al muakhir suna ne da Allah sun tabbata cikin hadisi amma al qadim ba al qadim ba sunan Allah bane ba sai da zaka bada labari game da Allah ka ce al qadim amma suna ba suna bane daga cikin sunayen Allah wannan kuwa ah, ba zan iya mai jawabin da nayi ba ah, yan kaba cikin litinin da sauce sai dai mutum ya nemi kasa dan littafin ala tulisi fahawiya da muke karantawa a can gurin mun yi kai magana mai kyau da ibn al-qayyim cikin littafin bada'iul fawaid game da al-qadim wannan kuma yake cewa wai dangane da ismul lahi al-azam yana son hakikanin me ismul lahi al-azam dan yaji malamai suna cewa yana roki Allah da shi zai bayar kuma idan an yi wa mutum sata wai akan karanta shi maganar isma Allah azam akwai shi ko maganar in an roki Allah da shi zai bayar wannan annabi ya faɗi haka amma ta in an maka sata ka karanta baran zai dawo wannan kuma ƙarya ne annabi bai faɗi wannan ba kila ya dawo kila ba ya dawo ba ta ba haka aka ce ba to wannan isma Allah azam annabi ya ji wani mutum yana addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'a samawati wal ardh kaza kaza ya zal dalal ikram zuwa karshe sai ce lalle ya roki Allah da suna al'azam wanda in an roke shi shi zai bayar in mu kuma tawo mun karanta wannan lokacin da muke karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗansu sukan ce alhayyul qayyum shine ismullahi waɗansu sukan ce zul jalal wal ikram shine ismullahi dan a cikin wancan hadisin an ce ya zul jalal wal ikram kuma akwai hadisin da annabi ke cewa alizzu bi ya zal jalal wal ikram ko nace wajen addu'a wajen yawan karanta ya zal jalali wal ikram da haka waɗansu malamai suka tafi kan cewa shine ismullahi azam waɗansu suka tafi kan cewa alhayyul hayyul qayyum shine ismullahi azam waɗansu kuma suka hada wancan ismullahi azam ne wannan ma ismullahi azam ne sai me la ta'arudu bainahuma wannan ke cewa shin sunayen manzon Allah nawa ne kaga akwai Muhammad akwai Ahmad akwai Al-Mahi akwai Al-Aqib wanda zan iya tunowa kenan sauran ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadith Khalil Ibad na Ibn Al-Qayyim juz'in farko sai kuma yace wai shin sunayen nan da aka zana wa annabi su cikin littafin Dalail Khairat sun inganta ya ni ban gansa ba tunda dalailin ba karanta shi nake ba kaga dai ga al-azkar na nawawi ba za ka tsaya ka bata lokaci wajen wannan dalailin khairat ba ga alkalimu tayyib na ibnu taymiya ko rabil sayyib na ibnu al ba za ka zaka ka bata lokaci ga qur'ani na za ka zaka na karanta da layin ga qur'ani duk harafi ɗaya lada goma to sai ka zaka na wani karanta da layin wa har mutum ya sala su ka har malam mai da layin wato akwai jin takaici kwarai da gaske abin da zai baka haushi mutum ya bata lokacin su kan wannan kuma ka san abin da ya fi wannan ban haushi kuma a ɗauka malami ne kaga an cuci malanta duk wanda ya ɗauki mai la'ilu ko mai isiri ne a wajen malami to ya cuci malanta matuƙa kwarai da gaske duk wanda kaga yawanci ya shagalta la'ilu a ne sai ka samu ko tilawan izu biyar baya da ita kuma ya tsani qur'ani gurgurda yadda ya nace wancan gurgurda yadda ya tsani qur'ani manzan Allah zai yi ƙara a kotun Allah ranar tashin kiyama ga wanda suka kaurace wa Qur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura so ake kullun kana da wuridi na Qur'ani me ake nufi da wuridi tabbataccen abin da sai ka karanta ko kullun izu biyu ka kwana 30 sauka ko kullun izu uku ka kwana ashirin sauka ko kullun izu shida ka kwana goma sauka ko kullun kaza gwargwadon yadda dai zaka iya kullum kana da wurdi na qur'ani duk inda aka buga aka laya sai ka karanta ka ɗaukan wa kanka wannan ka'idar a matsayinka na musulmi mace ko namiji amma yanzu a ce tunda aka haife ka zuwa yau baka taba karanta qur'ani da bakara zuwa nasi ba akwai hasara da ta fi wannan a rayuwa ba wai ka haddace ba muka ce ba wanda muka ce tilasta ya haddace qur'ani falala ne in mutum ya haddace amma a ce ka ta obi ta kan wannan aya ai ba karamin falala bane ba ka bi so biyu ka bi so uku ka taba bi so uku ai ba karamin falala bane ba to amma tun da kake baka taba bi ba kullun duk inda aka taho lissafi inda ake karanta maka asham tun kana yaro anan ka tsaya alamfar fa zuwa naci. inda za a ce me saman alamfar fa sai ka ɗan yi dam saboda ba a karanta ta a cikin asham da azumi <laughs> sai mutum ya yi dam to kaga wanda shine karshen hasarar kenan duk abin da za su ga shagaltu da shi ba qur'ani ka ba shi muhimmanci sama da qur'ani kaga san baka kyauta ba qur'ani hadisin annabi shine zaka tsaya ka tabbatar da rayuwarka akai ka dauki duk abin da zaka dauka na lokaci akai qur'ani hadisi qur'ani falan biyu yake ci ka karanta ka samu lada kuma ka fahimci ma'ana ka yi aiki hadisi kuma ba a karatun sa don neman lada sai dai a wato wato ba a yin tilawa haka dan a samu lada sai karanta ka fahimci sakon da ke ciki ga aiki da shi to mutum ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da hadisi ya dauki hirina ya dauki dalil ya dauki alburda kuma ya shekara 40 haka ai ba hasara da ta kuce wannan a rayuwa da za a samu gwamnatin musulunci kamata ya gaba ɗaya mata hana sayar da dalilu wallahi tallahi saboda barnar da suke ciki suna da yawa irin wannan littattafan lokaci za in Allah ya yalwanta lokaci nan gaba lokaci za a samu a rinka lantarki a kansu ku ji abin da yake ciki da ma'anar da larabcin kuma a ɗauko na bukari da musulun kaji kuma abin da annabi ya ci wato an same mu ne muna san annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan duk abin da aka kudunduno aka ce mana wannan shine so ga annabi ba ma bincike mu dai kalmar so din ita aka yaudare mu da ita to sai mu bi to ita ku soyayya ga annabi menene mafi girman sakon da annabi ya zo da shi dan Allah alqur'ani sannan sai me sai hadisi yayi wasiya da alqur'ani ku rike wannan alqur'ani taraktu fikum ba in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abadan kitabullahi wa sunnati to sai muka kyale qur'anin muka kyale hadisin sai muka kawo ashiriniya ko alburda ko dalailu ko ya mahiya ko wace ce muka kawo mana ta yi ba qur'anin babu hadisi inda zaka ta mutum karanta alqur'ani sura kaza yanzu kai masoyin annabi ne akwai sura cikin alqur'ani sunanta suratu muhammad karanta ka faɗa mana sakon da kake ciki mutum bai san ba inda take a sama ko a ƙasa ko a tsakiya suratu muhammad suratul fatahi karanta mana suratu kaza duk mutum bai sani ba to wannan shine babban abin da aka ci mutane akwai akwai zaratan matasa da suke da kwakwalwa da an yi saitin kwakwalwarsu cewa ku je ku karanta qur'ani ko hadisi za a yi dakkan malamai to amma sai aka suna ta karanta dalailu sai aka kyale su kawai da alburda sai mutum shekara goma sha biyar na alburda ita bata haddata ku sosai ta nuna kuma shi bai san qur'ani ba alqur'ani dan kai shekara uku zaka iya haddacewa mutakar kana da kwakwalwa har da kwakwalwa cikin shekara uku zaka iya wala yi yassarna alqur'ana lizikr fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda yassare shi Allah ya ce yayi wancan bai ce ya yassare shi wa. ko wanne ce da algausu da hannanu da dayyanu da burhanu da sultanu da gufranu wai dan Allah wannan suna cikin sunayen Allah ba sa ciki sultan burhan duk ba sa ciki kowane suna sai ka nemi qur'ani ko hadisi da tabbatar da shi kafin wannan gufran ko mazari ne Allah ya sa sunansa al-ghafir ne ko al-ghafur ghafir dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi zat-tawul innahu kana ghafurur rahima ko ghaffar al-aziz al-ghaffar amma gufran din kaga mazari ne Allah baya sa kansa suna da mazari. sai abin da zai kunshi siffa to sai mu dakata haka abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya